الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه آه قال الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله أقسام الغرابة mun yi maganan cewa kashe-kashen hadisi dangane da dangane da asanid din da suka zo mana hanyoyin da aka ruwaito shi zuwa gare mu ya kashe zuwa mutawatir da ahad shi kuma ahad ya kasu kashi uku al-mashhur wal-aziz wal kuma a can ya ce mana al gharib din nan nau'i biyu akwai al gharib al da kuma akwai al gharib al nisbi yace kuma dama zai yi bayanin sa to yanzu za mu shiga cikin wannan bayani na kasa hadisi abin nan al hadith al gharib da kashe-kashen sa yace aqsamul a wa zai tana mana ma'anan al gharaba algarib me ake nufi da algarib na'am na'am ma laysa lahu illa rawin wahid wanda ba shi da mai riwaya sai guda sai ta hanya daya sai da rawi guda daya asalinsa daga algaraba algarib wanda yake bako wato bi ma'ana ba a san hadisin ta wata hanya ba in ba ta wannan hanyar ba ah, alhafi da ce sun in ma an ta kuna fi asli sanad ita garaba wato a ah, kaɗaituwa wajen riwayar hadisi ya zamanto da sanadi guda ɗaya ko dai ta zamanto a cikin asalin isnadin hadisin ne to ake nufi da aslus sanad a sanad dai mun san ma'anar sanad ko a me ma'anarsa a luga a luga eh ma usnida alaihi ghairuhu da aka jingina wani a kansa, akansa da aka jingina wani a kansa shi ake ce ma sanad to me yasa aka ce ma isnadi sanad me yasa aka masa wannan me yasa aka ba shi wannan suna a lugha me alaka tsakanin ma'anarsa ta istilahin malaman hadisi da kuma ma'anarsa ta lugha لأن المتن يعتمد عليه ويستند إليه سبب ده متن a kansa سيكي دوغرو كما a سيكي yake a kansa ake jingina shi kamar shine shine kamar shine tsanin da zaka hau ka kai zuwa ga matani din to menene asalin sa me ake nufi in aka ce asalin isnadi wato kajin aka ce akwai asali a akwai far'i kenan akwai kishiyar to menene ake nufin da asalin isnadi al-asl anan wajen ana nufin al'asul shine ne abin nan mabuni alaihi ghayruhu abinda aka gina wani abu a kansa hmm? kuma yana zuwa da shi yasa ake ce masa tushe ko to menene tushen isnadi shine wanda yace al-gharaba imma an taqula fi imma an takuna fi asli sanad ko dai ya zamanto a tushen isnadi ne aka samu garaba wato ya zamanto ba wanda ya ruwaito a asalin a tushen isnadin hanya ɗaya ce kawai mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito shi ai to shine ya fassara mana menene asli sanad ai fil mawdi'i alladhi yaduru al-isnadu alayhi shine a wurin da isnadin gabaki ɗaya ke kewayo a kansa ike tikewa ya zuwa gare shi wa yarji'u walau ta'addadat turuqu ilayhi kuma gare shi wannan wurin da shine isnadin hadisin da yake komawa gare shi ko da hanyoyin da aka ruwaito aka ruwaito hadisin zuwa ga wannan wannan nuksar hmm, suna an yi amince da hanyoyi da yawa in dai nan wajen ya zamanto akwai garaba wato wajen da yake nan ne tushen hadisin yake shi ake ce ma aslus sanad wa huwa tarafuhu alladhi fihi sahabi abin da ake nufi da aslul isnad tushen isnadin shine gefen da yake akwai sahabin a ciki gefen da yake sahabin sahabin da ya rawaito hadisin yake nan saurakan aka ce maka yanzu shi yasa zaka ji ana cewa abin nan hadisin Umar hadisin Ali hadisin Aisha radiyallahu anhu wato ana nufin hadisin ay yaduru alaihim aka sune tushen hadisin sune tushen isnadin an gane to algaraba za ta iya zamantowa a nan ma'ana ya zamanto ba wani sahabi da ya ruwaito wannan hadisin in ba wannan sahabi din ba domin wajen kaga an samu garabar a aslus sanad an gane aula ko kuma ta zamanto garaba din ba a aslus sanad bane in ta zamanto ba a aslus sanad ba a ina kenan za ta zamanto ko ko a tsakiyarsa ko a ƙarshensa eh إما في وسطه أو في آخره أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه بأن يكون التفرد في أثنائه كوكما بزي زمانتو كأيتور أتوشن إسناد بني في زمانتو التفرد كأيتوا وجن رواية حديث أتكين أشير إسناد كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ya zamanto mutane da yawa suka ruwaito hadisin daga wannan sahabi din shi shi kadai thumma yanfaridu bi riwayatihi an wahidin minhum shakhsun wahid sannan daga cikin waɗannan tabi'ai da suka ruwaito hadisin daga sahabi din sai a samu daga cikin tabi'ut tabi'in mutum ɗaya ne zai ruwaito shi daga wajen gabaki ɗayan su ya zamanto mutum ɗaya ne kadai zai ruwaito hadisin daga wajen su to fal an gane yadda ka san wato abin nan ka san biyu ne in ma ya zamanto sahabi ɗaya ne ya ruwaito wa in ma ya zamanto sahabi an samu sahabbai da yawa sun ruwaito shi ko kuma sahabi ɗaya ne ya ruwaito amma daga sahabi din a samu tabi'ai da yawa sai daga cikin tabi'ai din da suka ruwaito da shi da yawa a samu ɗaya ne kaɗai daga cikin tabi'ai tabi'in ya zamanto ya ruwaito hadisin daga duk waɗannan tabi'ai din hmm? to kaga tafarrur din ya zamanto fi asna'i sanad a tsakiyar isnadi fal awwal wanne ne al awwal din ma kana tafarrud fi asli sanad na fito ku rinka rabbi da maganar lissafin al'awwal ai ma kana tafarrud fi asli sanad wanda ya zamanto kadaituwar masu kadaituwar kadaituwar mai riwayar hadisin ya zamanto a tushen sanadin ne huwa al-fardul mutlaq shi ake ce ma alfardul mutlak wato an ce masa al-mutlaq saboda ba a ba wato ba a kaɗaituwar tasa ba ta da dangantaka da wani abu ba ta da dangantaka da wani itibari wato ta kowace fuska hakan ne shi za a kan cewa ai hadisin shi shi kadai ne kawai ya ruwaito shi saɓanin kishiyarsa ka hadisin nahyi an bai wala'i wa an hibatihi kamar hadisin a hani a sayar da wato alwala alwala shine wannan ni'imar da mai bawa yake yi ma bawansa ya yantar da shi to idan mutum ya yantar da bawa zai zamanto za a rinka danganta bawan ya zuwa gare shi da kan cewa shine dai ya yantar da shi to wannan wani matsayi ne hmm, wanda sunan zai bi wannan bawan to ba a sayar da wannan minna din wannan baiwar ka ce kai ka ‘yantar da bawa amma hmm, ka sanya wala'insa ya zuwa ga wani ka sayar da wala'insa ya zuwa ga wani wa an hibati ko kuma ka ce ka bayar ma kyauta kama an tun lokacin da a barira aisha radiyallahu an haka saye ta tana so ta ‘yanta ta mutanen suka ce to shi kenan za su sayar mata da ita amma da sharaɗi in ta ‘yanta ta so ya za su zamanto waliyanta Hmm? domin shi wannan haƙƙi na 'yantar waɗin zai ba ma wanda ya ‘yantar abubuwa da dama daga ciki zai zama tokan cewa shi ne waliyinsa ko an zo wajen wani aure hmm? in an zo aure shi ne waliyinsa idan an zo batun abin nan idan ma ya zama tokan cewa ya bar shi mutumin shi ba wanda aka ‘yantar da shi ya mutu ya bar dukiya ba shi da ya'ya ba shi da magaji maulansa wanda ya da shi sai ya gaji dukiyarsa hmm? Hmm. to wannan wannan matsayin shine su mutanen barira da suka yantar da ita iyayen gidanta na farko suka so ya zamanto an kyale musu shi wato sayar da ita kawai gundarin jikinta amma ba su sayar da wannan haƙƙin na cewa sun za su zamanto iyayen gidanta ba sun an yantar da ita shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi huduba yake cewa ma ba aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitab ah, laysat fi kitabillah ya hana wannan to wannan hadisin ma annahyu an bai'il wala'i wa an hibatihi eh, tafarrada bihi Abdullah ibn Dinar an ibn Umar wannan hadisin ba wanda ya rubuto shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abdullah ibn Umar ko ba wanda ya rubuto shi daga Ibn Umar sai Abdullah ibn Dinar sau da aka aina aka samu ke kenan a tushen islami wato wajen da sahabin yake shi kansa sahabin an kaɗai ta wajen riwayar hadisin daga wajensa abdullahi ibn umar shi kaɗai ya ruwaito wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam kuma daga abdullahi ibn umar ba wanda ya ruwaito shi ke abdullahi ibn dinar amma kaga tare da haka ingantaccen hadisi ne yana cikin bukhari da muslim hmm. Ah, saboda haka wannan kaga misali ne na kenan alfardul mutlaq ko wa qad yatafarradu bihi rawin an zalika almutafarrid shi wanda ya kadaita da riwayar wannan hadisin zai iya yiwuwa ya zamanto shi kansa wanda ya rawaito daga wajensa shi kansa ya kadaita da riwayar hadisi daga wajensa da riwayar wannan hadisin ka hadisi shi abin iman al-iman bid'un wa sab'una shu'ba wannan ne الله عنه الإمام الحافظ تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح wannan hadisin abu huraira kaɗai ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tafarrada bihi abu salih abu salih da kwan samman zayyad shi ya kaɗaita da riwayar hadisin daga wajen abu huraira sannan shi abu salih da kwan abdullahi ibn dinar shi kaɗai ya ruwaito hadisin daga abu salih kaga shi kansa wanda aka yi tafarrud din wanda ya tafarrud daga asulul sanad din shi ma an samu tafarrud din a kansa wa yastamirru tafarrud fi jami'i جميع wa أو aktharihim akan samu ya zamanto wannan kaɗaituwa wajen riwayar ya zamanto ya shuɗe ga baki a cikin dukkan masu riwayar hadisin ko kuma a cikin yawa yawan masu riwayar hadisin ya zamanto ba a san ba shi da wani isnadi sai isnadi guda ɗaya kawai وفي مسند البزار والمؤجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك مسند الحافظ أبو بكر البزار دكما المؤجم الأوسط نا أبنا الإمام الطبراني الإمام الطبراني ينادى معاجم قداؤكو ينادى المؤجم الكبير wanda mu'jamul kabir yayi shi ne bisa kowane ya tara kowane sahabi ya tara iya adadin hadisansa kuma kowane sahabi din idan ya zo sai ya kawo hadisan da tabi'i ya ruwaito da tabi'ai daban-daban suka ruwaito daga wannan sahabi alal misali in ya zo hadisan abdullahi ibn abbas sai ya fara da hadisan afa ibn abi rabah in ya gama da hadisan tsaba a afa sai ya koma hadisan tsawus ya gama da hadisan tsawo sai ya koma hadisan sa'id ibn jubair haka dai zai tattara hadisansa nan wajen kuma ya yi ƙoƙari ya nuna abin nan a yawan wato haddasa da saninsa ga hanyoyin hadisi masu yawa wataran a tsabarani sun kasance suna a jayayya da alji'abi a kowannen alji'abi malami ne wanda yake na abin nan kwarewarsa a adabta to yana so ya burge tsabarani burinsa ya zamanto cewa ya kawo yau gashi ya kawo wani isnadi da tsabarani bai san shi ba a gaban abin nan wani waziri a wazirin sarkin wazirin daura abbasiya a lokacin suka zo ran nan yana ganin ya samo wani isnadi hmm, wanda bai taɓa tsammanin za a same shi ran tsabarani ba sai ya kawo isnadin a ciki a yake cewa haddasana Ahmad ibn Sulaiman a cikin isnadin ba sani ba ko ba mubashiratan bane daga malamin sa daga Ahmad ibn Sulaiman har zuwa karshe yake kana da wannan isnadin sai to ai ni ne Ahmad ibn Sulaiman din saboda aka khudhu anni bi'ulu shi wazirin yake cewa bai taba ganin wani irin daɗi daɗin da daɗin da tsabarani ya ji sai ya ga irin wannan daɗin abin da ya tara na mulki da dukiya da matsayi da daɗin da yake ji da wannan bai kai daɗin da ya gani a fuskar tsabarani ba da ya zamanto ya ji daɗin cewa gashi da ya riga ya ma abin da shi ja'abi yake tsammani yayi ya ƙure shi sai gashi ga baki ɗaya ma ai abin yana wajensa shine ma ne ya yace fa khudhu anni ulu. ba sai ka je ka roto daga wajen almajiri na bar daga wajena ka dauke shi daga wajena mu ba shi rasa <laughs> to tabara yake Allah ba shi yalwar ilimi a mai yawa sannan akwai al-mu'jam al-awsat akwai kuma al-mu'jam as-saghir mu'jam as-saghir ya dauko shi ne ya kawo hadisan ne da ya ruwaito daga wajen malamansa wanda sun fice dubu kowane malami na sai ya shirya su ala huruful mu'jam zai fara da kowane malami malaman da suka fara sunan sai fara da alif sannan wanda sunan sai fara da ba kowa sai kowa in yazo wajen sunansa sai ruwaito hadisi ɗaya da ya ruwaito daga wajensa shi yasa ya zama to dan kankanin mu'jamus saghir shi ko al-mu'jamul awsat ya kawo ne dan ya nuna gwanintarsa ya nuna hadisan da ya zamanto an samu tafarrud a cikin riwayarsu da haka za ga in ya kawo sai ka ji ya ce tafarrada bihi fulanun aw fulan hmm? shi ko bazzar yawanci zaka ji ya ce hadal hadith la na'rifu illa min tariqi fulan am fulan tafarrada bihi fulan to yawa yawa in kana neman hadisai da aka same su da irin wannan zaka same su a cikin musnadul bazzar da mu'jamul awsat na tabarani sannan daga ci kuma akwai al-afrad na addar qutni shi ma yayi irin waɗannan dama ba wanda yake sanin irin waɗannan hadisai sai mutane da suke wato sun zamanto bujimai a wajen ilimin hadisi sun ta sun yi sun yi yawan tafiya sun tara asanid na hadisi masu yawan gaske saboda haka idan suka ce maka wane ya kadaita da riwayar hadisi ina daga wajen wane to ba za a yi musu istidraki ba amma wannan bai kore ba ya zama to akan yi musu istidraki wanda suke karanta silsilar Sheikh Al-Albani za su rinka gani shi kan irin istidrakin da yakan yi ma malamai irin su tabarani inda sauransu yayin da za su ce wannan hadisin an samu tafarrud wane ya kaita daga shi wajen wane za ka ga yadda za a yi masa istidraki ya ce a'a bal ayo akwai wani wanda yake ya musharaka da shi wajen riwayar hadisin hmm. saboda ka san ita dama kore ita da'awar tafarrud ta danganci da'awa ce ta korewa kore abu yana da wahala tabbatarwa ita ce mai sauki tabbatarwa an ka samu misali ɗaya shi kenan ko ba haka ba amma korewa fa korewa idan aka samu in aka in aka samu misali ɗaya sai a rushe korewar da kai an gama da kai to dan haka korewa ba wanda zai iya kore abu sai wanda yake zaman to mausu'a ne ya zama to kamar kogi wajen ilimin nasa kamar ce wajen ilimin nasa to <clears throat> kuma yawa-yawan hadisai da suke zuwa masu rauni yawa-yawan su za ka samu irin waɗannan afrad ne hmm? za ka same su yawan irin waɗannan afrad ne shi ya sa da yawa daga cikin malaman hadisi suke zargin mutum ya rinka zuwa yana bibiyan irin waɗannan afra ɗin hadisin da ba a same shi ba sai wajen wani rayuwi guda ɗaya yawanci abin da ya sa akan yi wata ɓoyayyar sha'awa ce don ka burge mutane wajen ilimi wannan hadisin ba wanda ya ruwaito shi eh, sai wani kuma ni nake da wannan hadisin kawai to wannan yawanci akan burge dan a nuna yawan ilimi to shi yasa malaman hadisi yawanci suke suke abin nan suke tsorata abin nan suke a abin nan ce ma suke horar da almajiransu suna ce musu suna tsoratar da su kan bibiyar alghara'ib abubuwa a ruwayoyi wanda suke baki don yawancinsu za ka samu da isai ne don idan ya zamanto cewa hadisi an ruwaito shi in sahabi ya kaɗaita ba a san shi a tsabakar sahabbai ba ba a san shi a tsabakar tabi'ai ba to zai wahala ya zamanto hadisin nan sahabi ya ruwaito shi tabi'i ɗaya ya ruwaito shi kuma ya zamanto a tsabakar tabi'in ba wanda ya san wannan hadisi kasancewar an same shi ta hanya guda ɗaya ya nuna in ma dai daga cikin malaman akwai wanda bai shahara da ilimi ba wa in ma kuma wanda ya kaɗe ta wajen riwayar wannan bai shahara da ilimi ba ba mai kiyaye ilimi ba ne yanzu alal misali imam malik akwai zara'ib malik wanda addar kutni ya rubuta hadisai waɗanda suke ba wanda ya rubuta su daga imam malik sai mutum ɗaya me yasa aka yi haka saboda imam malik ya kasance da almajirai masu yawan gaske sun zo daga sassan duniya daban-daban sun zo sun kwashi iliminsa sau da haka mawatsan nan tasa an roito ta da riwayoyi daban-daban duk da yake koyaushe in ya zo karanta muwatsa yana cancanzawa ya ƙara waɗansu hadisan ya rage waɗansu hadisan da haka za ka samu saɓani tsakanin riwayoyin muwatsa in kana so koyaushe ka san yaya saɓani yake tsakanin riwayoyin muwatsa to ka samu kitabu tamhid sharhin muwatsa na Ibn abdulbar kowane hadisi idan ya zo zai ce maka wannan hadisin haka yake inda jami'i ruwatul muwatta duk wanda suka rawaito muwatta haka wannan hadisin yake ko kuma ya ce dukkan waɗanda suka rawaito muwatta sun saba ma sun saba ma wani wajen wannan hadisin shi ci ga abin da yake to idan aka samu a ce a samu hadisi baya cikin riwayoyin dukkan waɗanda suka rawaito muwatta da sauran almajiran imam malik sai wani mutum ne kadai zai rawaito wannan hadisin hmm? to ba ba ba ba ko ba, yawanci zaka samu alama ce ta rauni akan wannan hadisin dan da hadisi ne wanda yake ingantacce eh, mashhuri wajen Imam Malik zaka samu sauran almajiran su ma sun rawaito daga wajen Imam Malik amma kasancewar ya ta daga riwayar eh, to a galibi abin da yake faruwa idan wanda ya ta din ba mutum ne wanda aka san shi da wato haddasa ba da kiyayewarsa da ilimi da girmansa da girman matsayinsa a cikin ilimi da kuma lizimtuwarsa da imam da malamin nasa ya daɗe tare da shi yanda yake babu mamaki a ga ya kaɗe ta da wata riwaya wanda sauran malamai ba sauran almajirai ba su musharaka da shi ba wajen riwaya to galibi sai ka kan cewa kuskure ne wannan almajirin yayi hadisin ba na malik bane sai ya je kuskure ya manta da waye malamin sa a wajen hadisin sai kawai ya ce eh, ya ji daga wajen imam malik ta yi ba hadisin imam malik bane ya dangana shi zuwa gare shi shi yasa yawanci ake samun algaraib hadisai waɗanda suke garibai yawancinsu za ka samu masu rauni ne wannan batun hukuncinsu alhafi bai magana a kansu ba saboda shi ba abin da yake gabansa ba kenan abin da yake gabansa ya karantar da mu yaya za ka gane alhadithul gharib kuma yaya malamai suka kasanta yaya malaman hadisi suke ganin alhadithul gharib to wannan al-awwal kenan ko wasani menene asani din mun ce al'awwal menene al'awwal ma kanat ma kanat tafarrud fi asli sanad ko to asani fa yawa wanda kadaituwar isnadin ta zamanto a cikin tsakiyar sani ko shine alfardun nisbi wato alfard wanda yake shi shi kadai tilo an nisbi amma da wani itibari in ka harari maganar ta wata fuska سمي نسبيا لكون التفرد, لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين abin da yasa aka ce masa nisbi aka dangana shi zuwa ga nisba wato ana dangana shi zuwa ga wani abu saboda kadaituwar a wajen riwaya ta samu ne dangane da wani mutum mu'ayyananne a cikin isnadin kamar a ce tafarrada bihi an malik wato ya an samu kadaituwar ba wai kadaituwa ce wajen riwayar hadisin gabaki ɗaya ba kadaituwa ce wajen riwayarsa daga imam malik ta yi ya zamanto waɗansu sun ruwaito hadisin tare da imam malik amma dai wannan rawin da ya kadaita da shi daga imam malik kaga a tsakiyar isnadin kenan kadaituwar tasa ba kadaituwa ce mutlak ba kadaituwa ce in dangane da riwayar hadisin daga imam malik an gane? summiya nisbiyan wa’in kanar hadisu fi nafsihi mashhuran ko da hadisin mashhuri ne kuwa ko da hadisin hadisi ne wanda yake mashhuri akwai misalai da dama da sukan zo na irin wannan hadisi ya zamanto cewa an samu sahabbai da dama sun ruwaito hadisin kowanne daga cikin su daga cikin tabi'in an sami kowanne daga cikin sahabban nan yana da tabi'ai da suka rawaito hadisin daga wajensa hmm? to amma sai a samu daga cikin tabi'ai alal misali hadisi ne Abu Hurairah da Anas sun rawaito daga Anas aka samu mutane kamar guda uku sun rawaito hadisin hmm? a ce Abdul Aziz ibn Suhaib da abin nan Abu Asim al-Ahwal da Abu Mijlis alal misali Abu Hurairah shi ma da almajiri da yawa sun rawaito sai ya zamanto a cikin waɗannan a cikin duk waɗanda suka rawaito wannan hadisin mutum ɗaya ne kawai ya kaɗaita wajen riwayar hadisin daga daga asimul ahwal alal misali asim ibn sulaiman al ahwal kaga sauran duk sun rawaito hadisin ta hanyoyi masu yawa ko nan saya da almajirai amma shi asim bai tashi riwayar hadisin mutum ɗaya ne kawai ya rawaito shi ta wannan fuskar an gane to shi yasa me yasa malaman hadisi suka damu su san cewa an samu tafarrudun nisbi an samu mutum ɗaya ya ruwaito shi daga asimul ahwal bayan kasancewar ya kaɗe ta da riwayar hadisin ai ba wani tasiri zai ba dun da hadisi ne mashhuri an samu watakila ma ba kawai sahabbai biyu ne suka ruwaito shi ba watakila sahabbai uku ne in ka zo tabakar tabi'in kila zaka je wajen mutum goma sha su ruwaito hadisin amma a tabakar tabi'u tabi'in sai aka samu daga cikin tabi'ai din nan guda ɗaya a misalin mu shine kamar asimul ahwal mutum ɗaya ne ya ruwaito shi daga wajensa me yasa malaman hadisi suka damu da wannan har suka sanya masa wani suna a misali ne wannan na kawo misali ne daga asimul ahwal zai iya to wasiƙa ko ma wani ne hmm? eh a tabi'i ne tabi'i ne ya ga anas kowa tabi'i tabi'i ne zai iya zamantowa ma tabi'i hmm. amma almuhim mutum ɗaya ne ya ruwaito daga wajensa me yasa malaman hadisi suka damu da wannan har suka sama irin wannan nau'in hadisi suna keɓantacce suka damu su san a cikin asna'is sanad ana samun tafarrudi a tsakiyar isnadi ana samun tafarrudi mun san dai cewa idan tafarrudin a asalin isnadi ne zai zama to hadisi ne wanda yake bako a ce kawai ɗaya ne kawai ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga cikin tabi'ai a ce mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito shi to amma idan ya zama cewa an samu da yawa sun rawaito shi daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai ma haka amma daga cikin tabi'in tabi'in mutum ɗaya ne ko a cikin tabi'in din ma da yawa sun ruwaito shi hmm, amma sai mutum ɗaya alal misali hadisin imam malik ya ruwaito shi tare da imam malik waɗanda suke a ƙasa irin su sufyanu sauri irin su shu'uba da sauransu duk sun ruwaito hadisin amma sai a samu mutum ɗaya kawai ya kaɗe shi daga imam malik ya ruwaito hadisin to kaga wannan ai shine shine tafarrudun nisbi ko to menene muhimmancinsa da har malaman hadisi suka ware shi suka bashi suna na'am na'am eh, eh ka kaɗan kusa na'am ga can na can ƙarshe

malamai da dama sun ruwaito shi a ce sai shi shi kai ne zai ruwaito hadisin daga imam malik wataƙila aslan ma imam malik bai ruwaito hadisin ba shine ma'anar aslan malamin sa imam malik bai ruwaito hadisin ba ta ruwa hadisin wani ne daban daga cikin tabi'in tabi'in shi wannan ya kuskure ya jingina shi ga imam malik ya kuskure cikin isnadi an gane Mm. Hmm. to su ragowar tabi'an eh, misali idan ɗaliban rawaito ba lura da wannan yake cewa wato lurar a tafarrud ɗin ba tafarrudin nisbi ba tasiri yake akan ingancin hadisin ba kun gane abin da nake so dama kenan nuna muku a nan wajen ba tasiri yake akan ingancin hadisin ba ɗaya daga cikin rariyar da malaman hadisi suke amfani da shi ne don su san matsayin mutum wajen hadda matsayin mai ruwaya wajen hadda hmm? an gane saboda sun ga kan cewa wannan hadisin mashhuri ne a tsabakar malamansa tabi'i tabi'in sai shi ya ware wani wanda ba wanda ya roto wannan hadisin daga wajensa sai shi da haka hadisi ne mashhuri kowa zai zamanto yana kokari ya zamanto kan cewa ya san wannan hadisin to dan haka idan ya kadaita da wannan aka ga ya kadaita Hmm? to za a malaman hadisi za su sajjala a cikin rijista suna da rijista su a cikin kwakwalwa take ba ba rijista ce da ake rubuta ba a kwakwalwa za su rubuta za su sajjala in aka sake samun sa yayi wannan yayi irin wannan tafarrud din za su sajjala to har idan ya to yana da irin wannan tafar irin waɗannan abubuwan to sai kaje suna ce masa lahu lahu afrad lahu afrad ko kuma ka ji sun ce ibn hibban yana yawan faɗa yanfaridu an istiqat bima la bima la yutaba'u alai yana kadaita daga wajen amintattun masu riwaya da abinda ba wanda yake musharaka da shi a wajen riwaya shi shi kadai sai ga ya to wani abu ba a san shi ba to idan ya yawaita yin haka to sai su sai su kasa da shi a darajarsa a mizani a mizanin jarh wa ta'dil sai su kasa da shi shine fa'idan su san fa'idan wannan abinda abinda take na tafarrudin nisbi dan su sani da hmm? ba zai tasiri akan hadisin ba tunda hadisin mashhuri ne ya riga ya inganta fil amma kasancewar ya kadaita din nan yana da tasiri a wajen shi kansa mai wannan kadaituwar eh, an gane na'am haka ake nufi ba kuma lallai kaku iyakance ta da tsabakar tabi'ai kawai ko ina ne a cikin tsakiyar isnadi ko a tsabakar tabi'i tabi'i malamai da yawa sun ruwaito hadisin a cikin malamai da yawa dinnan sai a sami wani daga cikin su ɗalibinsa ɗaya ne kawai ya ruwaito shi shi kaɗai ya ruwaito hadisin hmm? to amma wannan <clears throat> kamar yadda nake cewa idan aka duba shi ana suna sajjalawa cewa wannan ya kaɗaita da riwaya in ya yawaita yin haka sai su ce lahu afrat to amma idan wanda yake sananne ne ba jini mashhurin malami ya kaɗaita to wannan layu yustagrab sai a ce wannan dalili ne a kan akan si'atu a kan yawan haddasa da yawan saninsa da turqul hadis hadda hatta hadisin da ake tsammanin ba wanda da ake tsammanin tabi'i ne. asim al-ahwal bai roto shi daga anas ba sai gashi an same shi a sa an gane to amma ba sa karba da irin wannan sai idan dama can sun riga sun sun yi ma wannan malami aji akan cewa shi wannan hafiz ne mutqin hmm? amma in wanda yake ba a riga an san shi bane har yanzu ana gwaggwada hadisansa to wannan fata abu ne wanda ke malamai sun riga sun yi da hmm? mu ba mu ne ba yanzu zamu zo mu ce ayo ai wane lahu afrad sun riga sun yi sun gama a cikin asirin riwaya lokacin da ake ta riwayar hadisai lokacin da aka zuwa aka dan dan magan ilmul jarh wa ta'dil abin da yake an riga an gama shi mu abin da kawai zamu a cikin ilmin jarh wa ta'dil shine mu san yadda zamu amfani da maganganun malaman dan mu san matsayin masu riwayar hadisi idan yayin da malaman suka sassaba wajen maganganun su hmm, mu san yadda zamu bi zamu fahimci maganar tasu mu auna har mu fitar da hukunci tabbatacce akan kowane rawi dan mu san me hukuncin hadisin sa amma wajen sanin wani aji za mu sa shi ai an riga an gama ko irin su hafi ibn hajar da su zahabi kafin shi imamu zahabi da suka zo ai kaga duk maganganun mutanen magabata din suka dauka da su ne sannan sai suka yi ma kowane mai riwaya ajinsa amma ba su ne za su zo su ce da kan kansu su ce wani ga matsayinsa wani ga matsayinsa ba wani abu ne wanda yake an riga an yi shi wa yaqillu itlaqul fardi alaihi malaman hadisi ba su cika ce ma irin wannan hadisin fard ba kaɗan ne suke faɗa ba su cika ce masa alfard ba wanne ne alaihi alaihi ala wanne akan wanne alfardin nisbi alfardin nisbi wannan na san koyaushe in rike muku irin wannan tambaya saboda littafan wa'annan malamai din hmm? suna da muhimmanci ka san kowane damir game yake komawa hmm? kuma kowane ijmali idan ya zo ya kawo tafsil ya je ce fal'awwal fasani ka gane fal'awwal nan ga me yake komawa fasani ga me yake komawa to ya qilla yutlaq al-fard alayhi ay al-fard nisbi wa istilahan domin al-gharib da kuma al-fard mutaradifan ne مي ma'anar taradu na'am yaushe ake ce kalmomi biyu mutaradifan na'am aiwa idan abin nan at shine al-ishtiraku fil ma'na wa ta'addudu taaddud fil lafz lafazi biyu ne ko uku amma dukkan su ma'anar su daya hmm? ko ba abin nan lafazi biyu da ma'ana amma ma'anar guda daya kamar wannan alfar da kuma abin nan abin algari kamar al'insan da ibn adam ko? ko akwai bambanci لأن الغريب والفرد مترادفان لغة اللغة دكا سمعنا سؤيني الغريب شيني الفرد واصطلاحا اصطلاح ما شيني الغريب شيني الفرد ما ليس له إلا راو واحد اصطلاح ما دكا سمعنا سؤيني إلا أن أهل الاصطلاح ghayaru bainahuma min haythu kafratil istimal wa qillatihi sai dai malaman hadisi da istilahin can maganar nasu ne sun bambance wajen yadda za su rinka amfani da lafuzzan guda biyu min haythu kafratil istimal ta hanyar wanne ne za su rinka yawan amfani da shi wanne ne kuma za su rinka karancin alfani da shi yawan amfani da alfard wajen alfardul mutlaq ne yawan amfani da algarib wajen alfardul nisbi ne amma kaɗan ne za ka ga sun ce ma alfardun mutlaq gharib kamar yadda kaɗan ne za ka ga sun ce ma alfardun nisbi alfard an gane wal gharib aktharu ma yutliqunahu ala alfard nisbi shine yawanci fal fard aktharu ma yutliqu aktharu ma yutliqunahu ala alfard almutlaq da yawa in suka gaji in kaji sun ce alfard to suna itlaqin sa ne suna ambatan alfardul mutlaq da shi ne والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي إن كما كجي سنشي غريب تو يوى يوى يوى يوى يوى فتنسو ذا هجي سنيني أكان الفرد النسبي سو ذاك أبن الفرد المطلق أو جن كثرة الاستعمال يا أكي تي مسا الفرد النسبي فيا أكي تي مسا الغريب وهذا من حيث من حيث إطلاق التسمية عليهما wannan ta hanyar ta wajen yin amfanin da suke yi ne wajen sunan hadisin an gane wajen amfani da kalmar a sifarta ta ismi ba sifarta ta fi'ili ba itlaq tasmiya wajen sunan wajen sanya ma shi hadisin suna sai su ce masa hadha hadithun gharib hadha hadithun fard an gane wa amma min haythu isti'maluhum al-fi'l al-mushtaq amma idan suka zo za su amfani da al-fi'l al-mushtaq abinda yasa haythu abinda yake zuwa wajenta حيث من حيث استعمالهم ومن حيث استعمالهم eh isti'malihim mudaf wa mudaf waye kuma yake isti'maluhum haythu isti'malihim ko haythu isti'maluhum isti'malihim ahsan min haythu isti'maluhum domin haythu abinda da yake zuwa bayanta jumla ne jumla ismiya Hmm? al-mudaf ila jumla ne mufrad baya zuwa mudaf ila haythu shi yasa ba a cewa haythu isti'malihim sai a ce haythu isti'maluhum domin abin da yazo bayan sa ne da khabar dinsa ko mubtada khabar dinsa mahdhuf ko kuma khabar ne mubtada abin nan ko kuma mubtada ne khabar dinsa mahdhuf an gane shi yasa zaka shi yasa min haythu isti'maluhum من وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا فلا يفرقون أما وجن أمفاني دا الفعل المشتق فعل دا أكي اشتقاق إنسا دا مصدر شيني كمز إن ذاك جسنشي أغرب به فلان تفرد به فلان تو فلا يفرقون باسا بمبن شوا ذاك تفرد به فلان دا حديثي وان ديك فرد المطلق كما za su تفرد به فلان fulan فلان كذا فرد النسبي nisbi kenan an wajen amfani da fi'ilin ba sa bambancewa tsakanin al da mutlak bambancewar da suke yi wajen yawan isti'malin wajen wajen sunan ne an gane fa yaquluna fil mutlaq wan nisbi tafarrada bihi fulan ga kowanne za su tafarrada bihi umar hmm? wa tafarrada bihi an umar alqama haka za ka gani tafarrud din na wajen umar kaga al-fardul mutlaq ne amma na wajen alqama fardun nisbi ne to amma duk sai sai amfani da tafarrada aw aghraba bihi fulan ko yughrib bihi wato ya kadaita da da riwayar hadisin muna yawan sa larabci a ciki ina fata da ana gane amma kalma ce da yake mun riga mun karanta ta tafarrada an san tafarrada mun maimaita mun maimaita saboda na tuno da nasihar dan uwa cewa ana yawan sa kalmar larabci to ko da yake dai ina so dai dama na ce mana in muka gama wannan littafin alfiyatu suyuti da zamu shiga ko tadribin rawi da larabci za a yi karatun wannan dai za a yi da Hausa amma darasin da za a yi nan gaban an gama wannan littafin lokacin nan kun zamanto malaman hadisi insha Allah da larabci za a yi wa qaribun min hadha ikhtilafuhum fil munqati' wal mursal to irin wannan sabani irin wannan amfani da kalmomi biyu da ma'anoninsu suka to kusan ɗaya amma akwai ɗan bambanci amma ga sun yi amfani da wannan kalma ga wannan sun yi amfani da wannan kalma ga wannan kamar yadda malaman hadisi ne suka yi saɓani wajen almunkafi da almursal hal huma mutaghayiran aw la almunkafi da almursal daban suke ko ko daidai suke hmm? daban suke da juna ko ba daban suke da juna ba fa aktharul muhaddithina ala taghayur mafi yawan malaman hadisi akan cewa daban suke al-munqati da almursal daban ne al-munqati daban al-mursal daban lakinnahu inda itlaq al amma kawai inda in aka in aka zo fadan su ne in aka zo kan cewa abin nan hada hadithun munqati ko hada hadithun mursal to daban ne in suka ce munqati ba suna ba suna in suka ce mursal ba suna nufin munqati ba in suka ce mun katse ba suna nufin mursal ba wajen wajen amfani da sunan mun katse da mursal wa amma inda isti'mal al mushtaq amma in suka zo amfani da fi'ili din hmm, arsala bihi ko yursilu bihi fa yasta'miluna al-irsal faqat sai su rinka amfani da kalmar irsal ga wajen hadithul munqati da hadithul mursal domin asalin hadithul munqati shine hadisin da aka samu gidi a cikin riwayar tsakanin rawi da shehinsa hmm? alal misali a samu hadisi imam bukhari a ce ya roto shi daga imam malik imam malik daga nafi imam nafi daga abdullahi ibn umar hmm? imam bukhari da imam malik a nan wajen ai kaga imam bukhari bai ga imam malik ba bai zamani da shi ba bai riske shi ba to wani hadisin shi ake ce masa katsi saboda an samu yankewa a cikin isnadin nasa ko kuma imam bukhari kawai ya ce ya ce shi akan kansa ya ce qala umar wannan kaga mun kafa ne don mun san imamul bukhari bai ga sayyidina umar ba tsakaninsa da umar mutum wajen nawa mutum uku akalla afon aa eh, eh, mutum uku akalla a mursal kuwa shine wanda idan tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gibin da aka samu wajen a jihansa a wajen asalin sa a tushen isnadin ne bai faɗi sahabin da ya gaya masa ba saboda haka mun munqati ne amma munqati ke bantacce wanda aka samu yankewar a cikin isnadin nasa a wajen sahabi ne yankewa a wajen sahabi ba zai take da yankewa a sauran jihar sanad a sauran isnadin ba ko a ina aka samu yankewa a cikin isnadin wannan mun munqati ne amma a wajen mursal sun ba shi suna khas suka ce masa a wajen yankewa a wajen sahabi din suka ba shi suna keɓantacce suka ce masa mursal da ka kaga mun kafa daban mursal daban to amma idan suka zo wajen irsal kamar yadda imam bukhari ya yayi hmm, riwayar hadisi daga imam malik za a ce arsalahu bukhari an malik an gane kaga ga mun ne suka ce arsalahu ba za su ce in kafa abi abin waqal inqita bainal bukhari wa malik ba ba sa faɗan wannan saboda watakila abin nan kalmar da za a istiqaqi da ita ba za ta dace a amfani da inqita din a nan wajen ba sai kawai ce arsalahu bukhari an malik kamar yadda za su ce ma ibn shihab az-zuhri in yaro rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce arsalahu az-zuhri ai bi ma'ana ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gani an yi amfani da arsalahu wajen mursal an yi amfani da shi wajen munqati amma idan suka zo wajen sunan hadisin sunan irin hadisin da aka samu wannan yankewar to ba za su je su samu hadisin da ibn shahab az-zuhri yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za su kira shi hada hadisin munqati ba sai dai su ce hada hadisin mursal haka nan idan imam al-bukhari yace ma ya rawaito hadisi daga imam malik ba za su ce mai abinda ba za su ce ba za su ce masa hada hadisin mursal sai dai su ce masa hada hadisin munqati duk da yake za su ce arsalahu a ba za su ce masa hada mursal ba an gane to kamar wannan ne ma wajen alfardul nisbi da alfardul mutlaq za su ce tafarrada bihi fulan da alfardul mutlaq da alfardul nisbi a za su ce tafarrada bihi fulan ga alfardul nisbi da alfardul mutlaq amma idan suka zo wajen fardul nisbi eh, ba za su ce masa eh, idan hadisi ne almajirin imam malik ya ta da ruwayarsa daga imam malik ba za su ce hada hadisin fard ba sai su haza hadithun gharib an gane kamar yadda idan suka zo hadisin sayyidina Umar da sayyidina Umar shine kadai ya ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su ce haza hadithun gharib ba sai da sai haza hadithun fard amma kamar yadda nace ba wai ba sa faɗa ne bil kulliya ba bil aksariya galibi akan samu sabanin galibi din amma kaɗan ne shi yasa kaga duk ibaral hafiz shine aksaru istimalihi Hmm? aksaru isti'malihim yawa yawan amfanin da suke da wannan kalmar kenan an fahimta fa yaquluna arsalahu fulanun sawa'an kana zalika mursalan am munqati'an hmm? sai su ce wannan hadisin wane yayi irsalin sa ya ruwaito shi ba tare da fadan wasita ba sawa'un wannan hadisin mursal ne ko hadisin munqati' ne ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع دن هكني ومن ثم دن هكني غير واحد بعد ايه بدأت كم معلمي مسمى معلمان أصول الفقه معلمان أصول أطلق يتي abinda mimman lam yulahid mawadi isti'malihim gair wahid innan wanda bai tsaya yayi tunani ya lura da yanda malaman hadisi suke amfani da waɗannan zaurance nasu da wannan mustalahat nasu da yawan sai ga yana cewa yana cewa dangane da da min almuhaddisin akan dangane da malaman hadisi annahum la yughayiruna bainal mursal wal munqati cewa za ba sa bambancewa tsakanin alhadithul mursal da alhadithul munqati alhali ko ba haka bane ya ga duk suna cewa arsalahu akan hadithul munqati su kuma arsalahu akan hadithul mursal saboda sai suke tsammanin cewa malaman hadisi ba sa bambancewa amma ya kasa tunanin cewa amma idan suka zo wajen almunkafi da almursal suna bambancewa an gane abinda muka abinda muka tantance a wannan wuri wa qalla man ba ala nukta ala nukta ala nukta fi zalika kadan ne daga cikin malamai suka fadaka daga daga daga wato fa'idar da suke cikin wannan wannan magana da yawa zaka sai su dauka ma cewa ai sabani ne wajen malaman hadisi in aka in kuka zo dirasan hadisul mursal za ku gani waɗansu sai ga an ce al mursal yana da ma'anoni da yawa wajen malaman hadisi daga cikin ma'anoninsa shine idan sahabi idan aka idan wasiƙar tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi aka yanke ta wato aka sami inqita'i a wajen sahabi amma waɗansu kuma suna ganin kan cewa shi da shi da munqati dukkan su ma'anar su daya sai ga suna suna sun dauka cewa wannan sabani ne cikin malaman wajen malaman hadisi amma yawa sau da yawa ba saɓani ba ne an kasa gane wannan fa'idar ce da ibn hajar ya faɗa cewa ba sa saɓani wajen cewa almursal da munkafe daidai suke a'a ba almursal daban almunkafe daban amma suna amfani da arsalahu yursiluhu hmm, wajen hadisul mursal da kuma wajen hadisul munkafe an fahimta wallahu a'lam yace ilimi yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai tambaya kafin mu shiga haddus sahih hadithus sahih na'am hmm. yawa to wani yana tambaya cewa gashi an yi maganar cewa alhadithul mutlaq alfardul mutlaq dinnan annahi an bai'il wala'i wa an hibatihi ko gashi an ce fardul mutlaq ne ba wanda ya rawaito shi ce ibnu umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya rawaito daga ibnu umar sai abdullahi ibn dinar kuma gashi an ce bukhari da muslim sun rawaito to yaya kenan yaya kenan na'am san ba shi da alaka da ingancin hadisin wa zai kawo mana wani misali innamal a'malu binniyat hadisin farko a bukhari umar ne kawai radiyallahu anhu ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aka samu ma tafarrud din istamarra ya ci gaba har zuwa tsabakar tabi'in alqama sannan muhammad ibn ibrahim sannan yahya ibn sa'id dukkan su sun kadai ta wajen riwayar sai daga yahya ibn sa'id al-ansari ne ya yawaita wajen riwayar saboda haka abinda yake so ya nuna abinda wannan yake nufi shine cewa dan an samu hadisi an samu tafarrudi rawi eh ne ya ruwaito shi ba dalili ne akan rauninsa ba hmm? zai zama towa ingantaccen hadisi amma tare da cewa yana ɗaya daga cikin alamun raunin hadisi dan ba kowanne hadisi ne ake karba ba alal misali yanzu kamar wannan hadisin nahi an bai'il wala'i wa an hibatihi imam ahmad yana jin yace yana jin tsoron karban sa hmm? yana jin tsoron sa cewa ta yaya za a yi a ce abdullahi ibn dinar shi kadai ya kadaita da shi wajen riwaya daga Abdullahi ibn Umar bayan Abdullahi ibn Umar ga wanda suka suka zauna tare da shi suka san hadisansa su ma in su ma ba kasa suke da Abdullahi ibn Dinar din ba hasali ma su ne tabakar farko Nafi da Salim su ne tabakar farko cikin almajiran abin nan ibn Umar amma ba su rawaito hadisin ba sai ibn Dinar saura kai kita amma wannan abin nan bai ce yayi raddin hadisin ba hmm? domin imam imam Ahmad bai raddin hadisin innamal a'malu binniyat ba na'am

abinda ake nufi da al-mu'allaq zai zo mana al-mu'allaq shine wanda aka yanke in inqita'in ya zama to a farkon isnadin sa an gane a farkon isnadin za a samu za a share shi hmm? amma ta yu idan ya zama to cewa kamar Imam al-Bukhari ce qala Malik hmm? ko kuma ya ce abin nan qala Usman ibn Affan hmm? to in buhari ya ruwaito nan kaga isnadin sa daga nan zuwa malik ko daga nan zuwa abin nan usman bin affan ya yanke shi to wannan ya zama to mu'allaq a nau'i ne na inqita'i amma ke bantaccen nau'i dukkan su akwai inqita amma an bashi suna na musamman amma dukkanin su idan aka zo wajen irsal ba abin nan zaka ji sun ce allaqahu in aka zo wajen abin nan sigar fi'il zan ce allaqahu Hmm? amma wannan galiban yana faruwa ne wajen imam bukhari amma wannan ba zai hana a ce masa arsalahu ba a ce ma a ce imam bukhari arsalahu domin al-irsal idan suka zo amfani da ma'anar tafi'ili suna daukar ta ma'ana shamil da dukkan wani inqita'i wani irin nau'i ne wani irin nau'i ne na inqita'i zaka ji sun ce arsalahu hmm? in suka zo amfani da in suka zo amfani da kalmar da istiqaqin sa tafi'ili amma wajen suna ne suke ba su sunaye daban-daban hmm? za a ga sun zo dukkaninsu kowane daga cikinsu munkafi ne almunkafi ita ce ma'ana wata take a am domin al'inqita zai iya zamanto abin da ya zamanto eh, kowane irin faduwar wasu da a cikin isnadi munkafi ne amma idan ya zo a farkon isnadi yana da suna na daban shine mu'allaq in ya zo a ƙarshen isnadi yana da suna na daban shine mursal in ya zo mutane biyu a jere tare da juna yana da suna na daban shine mu'abbad hmm. an gane akwai wata tambayar na'am na'am hmm. eh, wato na'am hmm. a wani wajen ba eh ai dama ta'liqin da Imam al-Bukhari yake a kamar da Ibn Hajar yake yana zuwa ta fuska daban-daban sai hadisin ya taba ambatan sa kamilan da isnadin sa kamilan hmm. amma saboda ikhtisar idan ya zo wani waje in ya zamanto cewa isnadi ɗaya kawai gare shi na hadisin malaminsa bai canza ba ko sigar sama ɗinsa bata canza ba to tun da ya kira littafinsa al-mukhtasar to ba zai maimaita shi ba da isnadinsa da sa sai ya kawo shi mu'allaf yakan yi amma kaɗan ne idan kal maharaj gare shi sai ga yayi amma fil galib yawanci ya ɗaya daga cikin dalilan da yake sa Bukhari ya ta'alliq daga cikin dalilan kuma ya zamanto kan cewa hadisin ba a bisa sharaɗinsa ba ne ya inganta amma ba a bisa sharaɗinsa ba hmm? sai kawai ya kawo shi mu'allakan hmm? ko ya kawo shi da abinan da daga sahabinsa ko daga juz'in isnadi ya kawo ya faɗa hmm? kamar yadda yake cewa abinan abinan waruya an Usman idza bi'ta fakil wa idza kaga wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba a wajen Imam Bukhari amma da ya tashi faɗansa sai kawai ya ce amma kuma akwai fa'ida da yake so ya kawo a ciki sai ya kawo eh, ya sai ce waru ya sai kawo shi ta'liqan bi siqati tamrid wannan zai zo mana insha Allah zamu zo mabahas din mu'allaq a cikin jiras maganganun da zamu yi akan sahih al-bukhari insha Allah insha Allah duk za a ji bayanai a dalla dalla bi iznillah wa alaikum salam ahsan ولكن اخواننا اسالوك في الحوثوية ما الفرق بين المرسل حديث والاصلاح تو آه، فكان المرسل ده منقطع ده انقطاع كي المرسل ده انقطاع كوكو المرسل ده منقطع ايه المرسل ده منقطع كو المرسل ده انقطاع ايه ايوه ايوه والمرسل تو ما الفرق بين المنقطع والمرسل تو قاعد تسمى قبتين تدي جاوكا هذا اذا رواه إذا رواه الشاذلي وأسقط الصحابي يقال مرسل نعم والذي رواه الشاذلي فيسقط التابعي فيسقط التابعي التابعي ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقال من قبل أو أو أو, أو ويكون الانقطاع في أول السند أو في في وسط السند أو في آخر السنة to almuhim dai wannan a bari a kyali za mu zo wajen munkafi da mursal hmm? za mu zo mabhatsin munkafi da mursal kan mu ringa tsallake a cikin karatun za mu zo shi ka ji da ibarat ilmiya na malamai da suka kawo na'am hmm. eh eh shine wato dai in dai ka ji an ce hmm, in dai aka samu kaɗaita mai aka samu wani rawi a cikin isna a tsakiyar isnadin ya kaɗaita da riwayar hadisin daga malaminsa to wannan fardun nisbi ne in dai ba a asalin in dai ba sahabi ne ya kaɗaita da riwayar hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine ake shine fardul mutlaq amma duk sauran fardun nisbi ne yana daga cikin nau'i na fardun nisbi wanda yake malam bai faɗa ba a ya zamanto cewa mutanen gari su suka kaɗaita da riwayar hadisin hmm? kamar a ce haza hadisin tafarrada bihi ahlus sham kamar hadisin Abu Dharr hadisin al-hadithul qudsi ya ibadi inni haramtu haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu hmm? wannan hadisin mutanen sham suka kaɗe ta da riwayarsa in ka duba isnadin gabaki ɗaya duk za ka same su 'yan sham ne ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ake faɗan abinda ake ce masa lafa'iful isnad kenan a ce al-isnad kulluhu madaniyun yanzu kaga kamar hadisin umar innamal a'malu binniyat kaga sayyidina umar madani ne alqama madani ne muhammad ibn ibrahim madani ne yahya ibn sa'id shi ma madani ne sauraka bayan cewa fardul mutlaq ne in ka duba na kan cewa dukkaninsa eh, zuwa har zuwa yahya ibn sa'id al-ansari duk mutanen madina ne zaka ce shi ma kuma wannan hadisin fardun nisbi ne ai hadhihi sunna tafarrada bi riwayatiha ahlul madina mutanen madina su ne suka ruwaito ta za ka ga ana samu daga cikin hadisai din ina abin nan a ka ga wata sunnar ka ga kan cewa ga baki daya ahli khurasan ne suka suka kadaita da riwayar hadisi hmm? ah, abin nan akwai wani hadisi kwana abin nan ya kwanta min a wancan darasin da muke na farko lokacin da muke magana akan alfardun nisbi na kawo shi wanda abdullahi ibn mubarak ya kadaita da riwayar sa daga ah, abin nan daga wajen malaminsa abdullahi ibn mubarak khurasani ne hmm? to amma wajen shine kadai khurasani shine kadai daga cikin shine kadai a cikin mutanen khurasan da ya kadai ta da riwayar hadisin ba lalle ya zamanto shine kadai ya ruwa ya kadai ta da riwayar hadisin daga wajen wannan malamin ba amma daga cikin mutanen khurasan shi ma duk za a ce masa fardun nisbi استوصوا بالص... استوصوا بالص... بالصحابة نعم يا يا كنت من جسيا ka yi ka allaka shi a cikin yi sa a cikin littafin ka na'am to kwarai wannan Sheikh Yusuf al-Judai a cikin littafin sa Tahrir Mustalah al-Hadith ya kawo shi daga cikin misalai na abin nan sunna da za ga mutanen wani gari sun ta da riwayarta ba lallai ya zamanto kaɗaituwar kaɗaituwa ce ta haƙiƙa ba kaɗaituwa ce nisbiya Abin da ake nufi da nisbiya wato dangane da wani itibari an gani wato an samu a cikin wato malami ne mutane da yawa suka ruwaito hadisin daga wajensa amma sai a samu daga cikin wanda suka ruwaito hadisinsa mutum ɗaya ne daga cikin mutanen khorasan hmm? sai ake tafarrada bihi min al-khorasaniyin fulan to kaga dai an samu kadaituwar amma kadaituwa ce nisbiya ita ba dangane da mutanen khorasan shi shi kaɗai ne ya kaɗai ta da riwayar hadisi to tafarrudin nisbi wato za ka iya ɗaukan jihohin a itibari da yawa kowanne idan aka samu kaɗaita ta nan wajen zai to alfardun nisbi an fahimta a an yi ai ba sabon darasi ba hmm, za mu tsaya a nan wajen na'am a wajen wani daganci isnad to shi fardin nisbi fa me kai fahimta nan wajen na so ka bambance min tsakanin mutlak da nisbi din matanin hadisin ba haka bane ina zan sake maimaitawa saboda akwai daga cikin yan wanda har yanzu ba su gane wannan bambancin tsakanin fardul mutlak da fardul nisbi ba dukkanin su suna magana ne akan kadaituwar rawi a wajen wato kadaituwar isnadin hadisi ya zama to an samu kaɗaituwar rawi a wajen a cikin isnadin hadisi sifa ce ta isnadin hadisi ba sifa ce ta matanin hadisi ba an gani idan kadaituwar ya zamanto a wajen da sahabin yake ne a ce sahabi ɗaya ne ya ruwaito hadisi eh? to shi ake ce masa fardul mutlaq ka gani kaga wannan kadaituwar a asalin isnadin ne a tushen isnadi isnadi yana da tushe yana da ƙarshe tushensa shine inda sahabi yake ƙarshensa shine inda masu inda mai ruwaya yake farawa daga wajen an gani wato daga abin nan idan wato mai muka tashi in muka tashi karanta isnadi ai haka daga karshen muke farawa kenan mu je zuwa ga tushe eh? to inda mai riwaya yake ba shine farkon isnadin ba farkon isnadin shine inda sahabin yake to idan aka samu mutum ɗaya ne ya mutum ɗaya ya kadaita da riwayar a nan wajen da sahabin yake to shine ake ce masa fardul mutlaq idan kuma ba a nan ba a cikin tsakiyar ko ina ne a cikin tsakiyar aka samu mutum ɗaya ya kadaita da riwayar hadisin shi ake ce masa fardul muslim a gani ah. <laughs> to to alhamdulillah malam an karbi shawara ka wannan dan ya bada shawara cewa a takaita anan kar a shiga wani sabon babi dan a samu a rike wannan sosai to Allah ya taimaka a rike shi sosai to shi kenan bismillah دلك كده لكن كده خلاص المؤذن أطول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولن dan uwa سامعني أكي نفيد علم nufi da wannan ɗanwa Allah ya saka masa da alkhairi shi ne wancan karatunmu ma ya aiko da tambihi akan cewa ana amfani da kalmomin larabci wanda yake ba a fassarawa Allah ya saka masa da alkhairi kaga wannan ma na yi ta maganar jarh wa ta'dil a na kiyon ba sau ɗaya ba sau biyu ba a wannan darasin to irin wannan yana da muhimmanci ya nuna cewa kenan kaga wannan ɗalibi yana hankalinsa yana tare da karatu kuma kowace kalma aka faɗa yana son ya san ma'anarta da ya samu a sahihiyar fahimta haka ya kamata ya zamanto dalibin ilimi abin da ake nufi da ilimin jarh wa ta'dil ilimi ne wanda ɗaya daga cikin ilman da ke cikin karatun ilimin hadisi ne wato ilimin da ake sanin halayen masu riwayar hadisi wanda sifofin wanda za a karɓi hadisinsa da kuma sifofin wanda ba za a karbi hadisinsa ba wanda za a karbi riwayarsa da wanda ba za a karbi riwayarsa ba aljarhu abinda ake nufi da aljarhu rauni shine asalin ma'anar rauni ma'anarsa a lugar rauni amma a istilahi shine sifa wadda take suka a cikin adalcin mai riwaya ko wasa ga abin da ya roye ko haddasa don dama shi ta fuskar da ake suka a cikin abin nan a mai riwayar hadisi wato sifar da take sanya ba za a karɓi riwayarsa ba wato ko ai suka a adalcinsa ko ai suka a haddarsa ko kuma ai suka a gare shi da abin da ba shi da alaka da adalci wala hadda shine ai suka akan abin ai suka akan alal misali rashin tsantsininsa wajen zaben malamai shi ma wannan sifa ne wanda yake takan sa a ƙi karɓar hadisin mutum hmm. to a wannan shine ake ce ma aljarh at-ta'dil kuma wato adalantarwa mai da mutum ya zamanto adali adali mai da mutum ya zamanto adali ba wai kawai ya zamanto adali da za a karbi shaidarsa ba cewa baya abin nan baya manyan zunubai kuma yana barin fil galibi yana barin kananan zunubai kuma yana barin abin da yake bata mutunci abin da yake hawarimul muru'a kenan da yake abin da yake bata mutunci dama sifar adali kenan a'a banda adalcin hatta ma hadda yana da kiyaye abin da ya ji ko baya kiyaye abin da ya ji to wannan shine ilimin da malaman hadisi suka sanya na yadda za su wato rinka auna masu riwayar hadisi yaushe ne waɗanda sifofi ya kamata a sanya waɗanda sifofi ne ake lura da su wajen a karɓi riwayar mai riwaya waɗanda sifofi ne kuma ake lura da su wajen abin a yi raddin a ƙi karɓar riwayar wanda yake riwaya wannan shine ilimin jarh wa ta'dil a takaice ma'anar sa kenan kuma kamar yadda zai zo a cikin wannan littafi ma da muke karatu hmm, abin nan asasin wannan ilimi duk zai zo a cikin a cikin wannan ilimi na mustalahul hadith saboda haka kowace aka ji an ce ilmul jarh wa ta'dil sai a fahimci kan cewa wannan ita ce ma'anar kuma koyaushe aka samu wani sabo wani sabo yazo wanda bai gane ma'anar ba yadda an faɗa ya sake ya sake tambaya sai a yi masa bayani insha Allah a wannan yana cewa malam tun da kake littafin da za a sa na gaba da larabci za a yi muna roƙonka da ka sa mana darasin koyon larabci gamu da bamu iya ba a gaskiya darasa na yanzu sun dan so mai min yawa amma kan amma na akwai darussa da akan yi a malam jafar yana a masallacin ɗorayi yana karantar da tufatul sanniya ko a an sauke ta ha an sa sabo to kamata yi dai wanda bai iya bai fara dai ya samu ya samu ko da karatu ne na muzakara ya karanta tufatu samiya sharhin miya domin shine kamar asasi da su irin yan nahawul wadih dinnan kuma a hankali in lokacin inda ya zo ya karanta wannan din aka karanta wannan da shi ai zai dan samu dai dan asasi kuma lalle dai amma lalle ya sa karatun hau a wajen wani malami ko kuma wajen dan uwansa dalibi wanda yake za su rinka mudakararsa sa in sun aka fara larabcin sai a ja shi da karfi a fusgici har yanzu wanda yake shi ma zai iya fahimta insha Allah tunda ya riga ya fahimci asasin abubuwa din a hankali za ga duk yawanci kalmomin masu maimaituwa ne kalmomi ne wanda suke masu maimaituwa an riga an saba da jinsu za ga dai jumlatan dai za a fahimci kusan 80 cikin 100 insha Allah na karatun da zai amma hakika karatun larabci ina yana da muhimmanci kuma Allah ya sa karatun tuka din suka dan ragu ko aka samu karin rarar lokaci ya kamata kam ya zama tokan cewa ɗaliban ilimi an sa tunda an samu an karanta yanzu ga shi abin nan a bayan tufata saniya yanzu wani littafi man jafar isa katsarun nada to ka gani ga katsarun nada shi ma zai kara wa mutane karin san larabci da zorancen malamai wajen rubutu uslub ilmi uslubi ne na ilimi mai karfi na nada to kaga daga nan kuma sai a ce kuma a soma ibnu aqil wanda yake inda aka gama ibnu aqil kuma shikenan sai a hakura da larabcin haka to alaikum salam na'am na'am eh a wato al-musalsal akwai hadisi musalsal daban ba shi ake nufi a nan ba al-musalsal shine wanda aka rubuto shi da wata sifa daban kamar kamar abin nan kamar abin nan in ka tashi ruwayar hadisi yayin da mai ruwayar hadisin ya ruwaito hadisin ya rufe idansa da zai gaya maka yace kama ka rufe idanka yace shi ma haka malamin sa ya gaya masa ayi ruwayar har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da wata sifa muayyana wannan shine musalsal shi zai da cikin nau'in hadisi amma abin da yake nufi da musalsal anan yana nufin kalmar ce da ma'anarta ta lugha ba ma'anarta ta istilahi ba al musalsal bil a'imma haka yace wanda yake yayi jerin gwano da manya-manyan malamai kamar hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito daga Imam Shafi'i shi kuma daga imamu Malik shi kuma daga imamu nafe shi kuma daga abdullahi ibn umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dukkan su jerin gwano ne na manya manyan malamai guda uku su daga cikin a'immatul arba'a din nan sannan kuma nafe shi ma gashi shine ajallu man rawa an ibn umar shi wanda suka rawaito daga hadisi daga ibn umar babu kamar sa sannan shi kuma ibn umar mun san shi kuma sahabi ne shi ba a buƙatar a ce ga matsayin sa tunda dukkan su sahabbai matsayin su ɗaya dukkan su ajalai ne to wannan abin da yake nufi da musalsal in ke ai musalsal bil a'imma na'am alaikum salam wani littafi bai kuniya eh na'am ita bai kuniyar ko to jazakallahu khairan insha Allah to ya kamata kenan ya kamata ya kamata mushkilan wato yanzu hatta nuzuha din nan littafai na har yanzu suna cikin kwali hatta nuzuha din nan ba ni da ita a yanzu suna cikin littafai na saboda haka sai sai yanzu da na zo nan na tsaya na duba na gama bahis din hmm. to abin nan zan tsaya in duba in hada tare da baikoniya din amma sai ku yi min uzuri kafin ko da yake ai baikoniya ana samun ta a kasuwa ai ko to insha Allah Allah ya kai mu darasi mai zuwa abubuwa da suke na abin nan a cikin baikuniya din zan rinka tambihi akai bi iznillah wannan kwarai fa'ida ce muhimmiya na'am alaikum salam na'am na'am eh eh eh eh at um, daga shi Abdullahi ibn Umar ne hmm. a tarafu alladhi fihi sahabi shine ya tafarrud daga gare ko da a ce an samu mutane sun ruwaito daga Abdullahi ibn Umar tunda shi ya tafarrud daga gare shi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fardul abin fardul mutlaq ne eh oho haka ne zaka ce wannan ya zama tunda yawanci tafarrudun nisbi shine yake zuwa da wannan ibarar tafarrada bihi fulanun an fulan wannan tafarrudun nisbi ne to amma nan idan tafarrud din idan tafarrada bihi fulanun an fulan sa a wajen sa a wajen shine aslus sanad din to wannan shi ma yana daga cikin tafarrudul mutlaq tafarrada bihi abdullah ibn dinar an ibn umar kaga tafarrudin a cikin aslus sanad ne as-sahabi wa tabi'i sun samu tafarrud Hmm? amma ko da sahabin ne abinda idan sahabi shi shi kadai ya karɓe ta da ruwayar hadisi fardul mutlaq ne shi ma na'am na'am na'am eh eh eh idan na malaman idan na malaman hadisi ne idan na marwaitan hadisi ne akwai littafai da yawa da aka rubuta eh? akwai littafai da yawa abin nan tawdihul mushtabih Ah, akwai kuma al-muttafiq wal muftariq wanda suka yi abin nan ah, sun yi kama a wajen sunan su amma kuma sun yi sabani hmm? ah, kuma yana ɗaya daga cikin amma gaskiya sanin sa abu ne wanda yake babu ka'ida amma sai mutum ya bibi yanzu kamar a cikin isnadi za a zo maka a ce maka haddasa na sufiyan hmm? ya zamanto malamin ɗalibin da ya ruwaito yana daga ya ruwaito daga Sufiyanu sauri ya ruwaito daga Sufiyan ibn Uyayna amma kuma ya ce Sufiyan. kuma malaman Sufiyan a cikin hadisin sun yi musharaka Sufiyanu sauri ya ruwaya daga wajen su sufiyan ibn Uyayna ya ruwaya daga wajen su haka Hamad ibn Salama da Hamad ibn Zaid ana samun wannan ishtibah din in abin nan a cikin tahdibul kamal mizzi yayi kokari ya bambance wanne ne ba wanne ne ba amma mafi sauki abin da zai taimake ka wajen wannan Din littafan hadisi in za ka karanta su to ya kamata ka karanta su tare da sharhin su musamman sharhohi da suke kula da matani kamar fatahul bari na ibn hajar a suke kula da sanadi akwai sharhohi da su kawai abin da ya dame su su ne kawai matani din su warware maka luga da hukunce hukunce da ke ciki hmm. a idan za ka samu littafan hadisi din littafin hadisin da za ka karanta za ka karanta har da isnadinsa to ka kula da shi abi ka kula da sharhin da yake da yake mai isnadin hidima kamar yadda yake mai matanin hidima da yawanci shi za ka ga ya bambance maka hmm? amma idan ka ce amma kamar in na fuska ta biyu ne na kamar malamai hmm? to su malamai yana da kyau kowane littafi in ka karanta yanzu musamman yawancin littafan zamani da aka yi in littafi an yi masa ta haƙiƙi kafin a kafin a mai ya wani abu akan littafin sai ya baka tarihin wanda ya rubuta littafin to wajen mu yawanci za ka ga mu cika kula da sanin tarihin malamai ba da sai ga mutum ka ɗauki littafin littafin yana cikin maktabar ka shekara shekaru aru aru a baka taba karanta tarihin wannan malamin da ya littafin ba gashi kuma yana cikin littafin watakila ma a farkon a farkon littafin to yawanci abin da zai bambance zai sa ka bambance karanta littafin ne yanzu kamar ibnul abin nan ibnul jawzi eh? ba ibnul jawziya bane ibnul qayyim al jawziya hmm? al ibnul jawzi shi kaga ya mutu shekara ta ɗari biyar da saba'in ɗaya ibnul qayyim ku shekara ta ɗari bakwai da wani abu mahaifinsa shine qayyimul jauziya mai kula da makarantar aljauziya makarantar da aka sa da sunan ibnul jauzi mai kula da ita shi yasa ake ce masa ibn qayyim qayyimul jauziya wato mai kula da makarantar aljauziya amma ai da ban suke ba su hada ma zamani ko kaɗan ba hmm? yawanci abin da akan sani a bambance malamai din akwai abubuwa da dama akwai tarihin akwai tarihin haihuwa da tarihin mutuwa akwai malamai malaman wannan da almajiran wannan ko da sun yi kama a cikin suna yawanci in ka zo ka bibi irin waɗannan a sai ka samu amma mafi sauki abin da zai sauƙaƙe maka shine a abin nan a karanta sharhohin malamai duk za ga sun sauƙaƙe maka wannan wahala na'am na'am na'am to a wannan to a takaice dai fatowar bari ka sani na sayul bukhari shi ka bulugul maram ai ai baya kawo sanadi mm, baya kawo sanadi shi abin nan abin da kake bukata a bulugul maram ka san ya kace daga sahabi yake kawa ka san takhrijin hadisin ka san hukuncin hadisin yawanci kuma ibnu hajar ya faɗi hukuncin a bisa abin nan a bisa nasa ijtihadi din um, to amma kaga kamar sauran kutubu sita yanzu kaga kamar in ka zo tirmidhi a kai amfani da tuhfatul ahwazi ta wajen nan nahiyar isnadi ya fi bisa aribatul ahwazi tare cewa aribatul ahwazi yana da muhimmanci shi ma wajen fiqihu amma in kana son ka san sanadi aribatul ahwazi ba zai taimaka maka ba wanda zai taimaka maka tuhfatul ahwazi ne hmm? idan ka zo amma akwai kaga kamar tafan da ba a yi musu su hidima din ba kamar irin su sunanin nasa'i kaga shi babu wani sharhi wanda yake masa yayi wannan hidimar in ba kamar wannan sharhin da da malamin malamin mu malamin Sheikh ah, mahaifin Sheikh Muhammad al-Mukhtar yayi ba ah, na sunan ah, Nasa'i wanda yake shi kwarai da gaskiya bi kowanne hadisi zai fara da isnadin nasa amma shi kuma juz'i uku kawai aka yi littafin bai ji abin nan bai yi nisa ba a cikin sunan Nasa'i din ina jin a cikin abin nan a karshen a cikin kitabut tahara ma ya tsaya amma idan kai amfani da fathul bari saboda yawan yawan hadisan da ke cikin kutubus sita idan dai <clears throat> abin nan in ma zawa'id ne in ma ƙari ne a cikin bukhari za ka ga a cikin shirin ibn hajar yana ishara ya zuwa gare su sauran kuma in Allah yadda abin da za ka yi ka dai ci da karatun hadisi in dai ka ci gaba da karatun hadisi ka san kutubin rijal in Allah yadda za ka samu yadda za ka iya bambancewa tsakanin mazajen hadisi to wannan ta ka ce tambayar ƙarshe malam na'am eh eh wannan sai sai sai ya yawaita karatun karatun tafan adab adab shine zai bawa mutum arziki na kalmomi mufradat masu yawa hmm, irin shu'ara abin da mu'allaqati sab'i ko kuma ma gabaki ɗaya ma haka kanta diwanin shu'ara al-jahiliya din gabaki ɗaya irin su maqama sannan kuma da yawan mutsala'a ka ringa kai yawan karatun littattafai da ake rubutawa da lugar larabci din ka fara littattafai masu sauki saukin uslubi kamar irin su tafsir ibnu kathir da su abin nan a aisar tafasir na Sheikh jazairi wanda suke masu saukin uslubi da saukin larabci sannan a hankali kafin ka soma shiga irin masu abin nan a abin nan masu wahalar irin su furuk na karafi da sauransu to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk